sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 60, 25 da kuma 19. Masu sauraronmu a birnin Yemen da ke jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, Dalol FM da tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a 14 ga watan Disamba shekarar 2018. Zahra Amin Fage ce tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yau inda za ku ji cewa masana a wata ƙasa da wata ƙasa a nahiyar Afirka sun fara tsokaci kan sabbin tsare-tsare da Amurka ta fitar kan nahiyar Afirkan. A Najeriya kuwa za ku ji yadda wasu matasa ke ayyukan tallafawa 'yan uwansu matasa wajen yaƙi da ɗabi'ar shan miyagun ƙayoyi. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Michael Cohen tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya ce bai yarda cewa Trump na faɗin gaskiya game da batun katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka ba. Ranar Laraba aka yanke wa kowane hukuncin ɗaurin shekara uku a gidan yari saboda wasu laifuka da suka hada da bayar da toshiyar baka ma wasu mata da ake zargin cewa Trump ya tara da su don kar su fallasa lalatar gabanin zaben 2016 da aka yi masa tambaya kan ko trump yana faɗawa lauya na musamman robert Mueller gaskiya akan duka abubuwan da suka shafi rasha a wata hirar tashar gidan talabijin ta abc a cikin shirinsu na good morning america sai kowane ya ce a'a. Wata yarinya 'yar shekaru bakwai da haihuwa wadda ta ƙetare iyakar Amurka da Mexico tare da mahaifinta a makon da ya gabata ta rasu bayan da aka danka ta hannun jami'an sintirin kan iyakan na Amurka Hukumomin shige da ficin gwamnatin tarayyar Amurka ne suka tabbatar da haka. Bisa ga wani rahoto daga jaridar Washington Post, yariyan ta mutu ne sakamakon rashin isasshen ruwa a jikinta da yanayin firgita da ta samu kanta a ciki kusan sa'o'i takwas bayan da jami'an suka kama ta a kusa da garin Lordsburg da ke jihar New Mexico. daga kasar guatemala yarinyar ta fito kuma tana cikin wani gungun mutane 163 da suka tunkari jami'an sintirin don su miƙa kansu a ranar shiga ga watan disamban nan <coughs> ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ce ta yarinyar ta fara ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ne suka ce yarinyar ta fara ciwo ne da wani abu kamar farfadiya a lokacin da take tsare jami'an kiwon lafiyar cibiyar sun gano cewa ta kamu da masassara da zafin jikinta ya kai 41 a ma'aunin celsius an ɗauki yarinyar a cikin jirgin saman jinyar gaggawa zuwa el paso da ke jihar texas inda a nan ne ta ce gagarin nan. ƙasa da sa'o'i 24 bayan da ta samu bugun zuciya. Majalisar Dattawan Amurka sun ɗauki wani mataki da ba su taɓa ɗauka ba kan ƙasar Saudiya ƙawar Amurka ta ƙud da ƙud bayan da ta amince da wani ƙudiri na kawo ƙarshen goyon bayan da Amurka ke baiwa masarautar Saudiya wadda ke kai ɗauki a yaƙin basasar da ake yi a ƙasar Yemen. Majalisar ta kuma amince da wani ƙudurin na yin alawadai da kashe ɗan jaridar Saudiya ɗin nan mai jayayya da masarautar Jamal Khashoggi. waɗannan matakan biyu sun zama tamkar kashedi ga ɗaya daga cikin ƙawayen amurka na ƙud da ƙud majalisar ta kuma nuna ɓacin ranta kan mace-mace da azabar da jama'a ke gani a yemen ta kuma ɗora laifin kisan ɗan jaridan jamal khashoggi kan yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Rasha a yau ɗinnan Juma'a ta ce zarge-zargen da ake ma wata mace 'yar asalin Rasha ɗinnan wanda ta amsa laifinta a wata kotun Amurka cewa ita 'yar leƙen asiri ce ba su da tushe. Yau Juma'a mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peshkov ya ce muna ɗaukar waɗannan zarge-zarge a matsayin marasa kan gado. a gaida Amina Bahara Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masana da ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka sun fara tsokaci dangane da sabbin tsare-tsare da gwamnatin amurka ta fitar kan yadda kasar za ta kalubalanci kaka gidan da china da rasha ke kokarin yi a nahiyar afirka mai ɗimbin arziki hakan na faruwa ne a daidai lokacin da amurka ta ce za ta ƙara sa ido kan yadda ake amfani da tallafin da take baiwa nahiyar afirka domin ganin an kashe kudaden ta hanyoyi da suka dace Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Patsy Wuda Kusawara. tun da dadewa shugaba Xi Jinping yake ta zawarcin shugabannin kasashen Afirka musamman ma a taruka irin waɗanda aka yi a watan Satumba tsakanin ƙasar ta China da shugabannin nahiyar Afirka. Rotanni da dama sun yi nuni da cewa kusan duk inda ka ratsa a nahiyar ta Afirka zai wuya baka ga wani aiki da China ke yi ba. wannan ya sa amurka ta yi yunkuro ta kaddamar da wasu sabbin tsare-tsare da suka shafi nahiyar ta afirkan waɗanda hukumomin amurka suka ce an fidda su ne domin kalubalantar tasirin da china ke yi a nahiyar wanda ke karuwa a kullum da kuma yunkurin da ita ma rasha ke yi na neman gindin zama john bolton shine mai baiwa shugaba tom shawara kan harkokin tsaro shine kuma ya fidda waɗannan tsare-tsare. Irin abubuwa da China da Rasha ke yi a nahiyar Afirka na nuna fin ƙarfi yana kawo cikas ga bunƙasar tattalin arzikin nahiyar ta Afirka. Yana kuma daƙile 'yancin cin gashin kai da fannin hada-hadar kudaden nahiyar ke da shi, tare da kawo cikas ga ayyukan da Amurka ke yi na saka hannayen jari da na ɓangaren soji, wanda hakan ke barazana ga tsaron Amurka. a cewar bolton muradin amurka shine ta faɗaɗa harkokin kasuwancinta tare da yakar ayyukan ta'addanci a kuma tabbatar da cewa kudaden tallafin da amurka ke bayarwa ana kashe su ta hanyoyin da suka dace to tuni dai wasu daga cikin kasashen afirka suka fara tsokaci dangane da waɗannan sabbin tsare-tsare da suka shafe su david gachuru shine mataimakin jakadin ƙasar kenya a nan amurka Uh, za mu yi dubi kan jawabin da abubuwan da ke kunshi a cikinsa, za kuma mu yi tsokaci a kai. Amma dai kafin nan, muna masu farin ciki da muka ga cewa Amurka ta fara fitar da wasu tsare-tsare da za su amfani nahiyar ta Afirka. Waɗannan dabaru ko tsare-tsare manufofi ne da gwamnatin shugaba Trump take bayyanawa waɗanda suka haska China a matsayar babbar abokiyar hamayya. sai dai wasu masu fashin baki irin su michael fick wanda na ɗaya daga cikin masu matsakaicin ra'ayi na ganin wannan hamayya da ke tsakanin kasashen biyu za ta iya haifar da illa uh, kamata yi a ce kasashen sun kalli lamarin ta fuskar yadda za su haɗa kai su kulla hulɗa da kasashen na afirka ta yadda za su kare muradunsu da za su amfani ɓangarorin biyu wannan ba faɗa ba ne tsakanin amurka da china amma idan aka kalli lamarin ta wannan fuska na ganin abin zai haifar da illa ga mutane da dama. Uh, Baya ga batutuwan da suka shafi harkokin kasuwanci, Bolton ya ce, Amurka za ta yi garan bawul ga yadda take tallafawa dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ke ayyukan wazar da zaman lafiya a nahiyar. Za mu kuma daidaita komi, za mu yi garan bawul, za mu kuma soke wasu ayyukan wanzar da zaman lafiya waɗanda ba sa samar da biyan bukata burinmu shine mu sasanta rikici ba wai mu tsayar da shi ba ƙasar ta amurka dai ta ce baya ga haka za kuma ta yi dubi kan kudaden tallafi da take baiwa wasu ƙasashe waɗanda salon mulkinsu bai kwanta mata a rai ba inda bolton ya ambaci sudan ta kudu da ke fama da rikici a matsayin ƙasar da za ta daina samun tallafin amurka To wasu matasa a birnin Jos da ke jihar Filatu da ke arewacin Najeriya sun dukufa wajen ganin sun tsamo matasan da suke fama da matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi domin sama musu makoma mai kyau. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Ilyasu Kasimu ya aiko mana. Lawal da abokinsa Dola wasu matasa ne mazauna birnin Jos a arewa ta tsakiyar Najeriya. ofishinsu da ke buzu street a jos sukan tarfi baki iri daban-daban kowa kuma da irin tasa bukatar. eh kusan dai wannan aiki dai a takaice za mu iya cewa mun tsinci kanmu wajen shekara goma muna yi wanda wannan shekara goma da muke yi mun fi ba da karfi bangaren shaye-shaye na matasa kamar shekara uku da ya wuce ne haka sukan shiga cikin unguwanni lunguna-lunguna da saƙo-saƙo musamman don su gano matasa musamman masu fama da annobar shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da zumar sama musu taimako wannan ita ce unguwar chonyap wacce aka fi sani da kwangwarosha ɗaya daga cikin unguwannin birnin jos da ke fama da matasa waɗanda suke shaye-shayen miyagun kwayoyi kuma a nan dola da lawal sukan zo su duba suka ko za su samu wani matashi ko matashiya da ke fama da wannan matsala domin su taimaka mata kuma wannan unguwa suna cike da godiya da farin ciki da wannan aiki nasu lawan da dola da suka lura da cewa maybe fa wanda zan iya zama wani abu da ya zo fa ko da fara ya taimako na fa idan ni ina son in zo na sai ce mai eh ni zan je sai wata rana na zo ne a gida ba wai na shirya ba fa an dan zan ce mun za ta fi biya da abun envelope na tafi na sa kayana ma ciki ba ma da jika ba dan kasan da cewa ni na taya ɗan irin life mun jajje gurare da yawa inda suka matattara irin wanda ake zama a yi wannan shaye-shayen mun jajje gurin mun zauna da iri su da yawa mun yi hirarraki da su da yawa sun gaya mana damuwoyin da ya haifar musu da shiga cikin wannan yanayin rayuwa wanda wasu suka ba mu haɗin kai daga ciki muna zakulo su ana kai su rehabilitation wasu kuma ana ɗauko su ana koya musu sana'a wasu kuma ana samun lokaci a zauna a din su wato a wayar musu da kai a ɗan cire musu wata ɗimuwa da take damunsu a cikin kwakwalwarsu. abubuwan da suke yi sofa a gaskiya da touch lives in aka ce mutane kamar haka wanda da touch lives kuma ba su samun taimako a gaskiya abin bare yiwu ba because in the issue of these drugs wanda na san suna aiki please i'm praying when i'm hoping for organizations su su taimaka musu wannan burin mu shine muna roƙon allah ya nuna mana ranar da za mu ga cewa wannan al'amarin da muke yi ya bunƙasa ya haɓaka wanda ya zamana cewa duka abubuwan da muke yi muna da wata santa tamu wadda duk abin da ya shafi matasa mata yara hada dattijai waɗanda suke da matsaloli irin waɗanda muke aiki a kansu. Daga Jos Nigeria, Ilyas Kasim. Kwaya ko ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau dokar a sha kwaya dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau to yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. Kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku bar sha ya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu ba ya sha to kar a sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya watsi da 'yan kwaya na lanci 'yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. Na lanci 'yan kwaya na tsina 'yan kwaya jama'a a a dai wallahi ba ta da kyau. dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus. sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. muke magana daga Kwantagora? Hajiya Amina Auna kina magana da injiniya mai girma makeri gora jihar Niger. To malam muna jin ka. To alhamdulillahi yau a kowa take buɗe za mu jinjina ma wani bawan Allah da yawa bayan Allah taimako a nan jihar Niger. Akwai wasu bayan Allah da ba da lahiya ya ɗauki ne su wasu an kai su Nijar wasu waje akan neman lahiya. shi ne kuma sanata Ibrahim Musa ɗan takarar gwamnan jihar Niger a jam'iyyar PPN. don haka ya abin taimako da kuma abin ayaba bai don haka Allah shi kara wadata mu da irin su alhamdulillah ni ne injiniya mai girma ke rikon takwar jihar Niger. To mun gode injiniya sai kuma daga jihar Bauchi da wa muke magana. Assalamu alaikum hajiya barka da aiki. Wa alaikas salam barka dai. na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jinka. ka. yawwa to ra'ayina na yau a zan yi murna ne masu ma'aikatan social welfare na jihar bauchi da kuma ma'aikatan sashen lafiya da mai girma gwamna ya kara musu wani dan allowance to muna kira dai mai mai girma gwamna akwai wasu sashi kuma wanda ya safi shashin a ilimi na yaƙi da jahilci na jihar bauchi da kuma ƙananan hukumomi muna kira ma mai girma gwamnan jihar bauchi ya dubi wannan sashi na yaƙi da jahilci su ma ya kara musu alawun saboda suna shiga suna ba da mutane ilimi muna roƙon gwamna ya sako musu wani allowance da ɗan abin hawa masu ilimin yaƙi da jahilci na jihar Bauchi na gode mai magana Ayuba Garba Imam. To Malam Ayuba godiya muke sai kuma daga jihar Kebbi. Wa alaikas salam. To daga jihar Kebbi layin naka ya katse kuna dai tare ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada dai a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa. Da wa muke magana? Alhaji Gimba daga lafiyar jihar Nasarawa. To Alhaji Gimba muna jinka. ka. fata na dai a zauna lafiya so alhaji gimba godiya muke yi muna nan dai tare ne a sashen hausa kada a manta nambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da muke magana eh, muna magana da abdullahi mai matari karamin hukumar soba To Malam Abdulsalam. abdul Abdulsalam. To Malam Abdulsalam muna jin ka. Eh zai yi tsokaci ne a kan tsofaffin malaman makaranta a jihar Kaduna. A Jiyo Local Government na bi an ce wasu sun ɗan yi zanga-zanga kuma an kama su a kule. To Malam jalal godiya muke. Da wa muke magana daga wace jiha? Alhaji Rabi Abdullahi Dandume daga Oyo jihar Ibadan Najeriya. To muna jin Yau ni ina magana ne akan wa'innan dattawa na arewa da suke yada mutuncinsu suna magana daga baya wannan ya ce ni ban faɗa ba wannan ya ce ni ban faɗa ba. su tuna ba su ne iyaye da kakanninmu yanzu kuma ana kiran su farfesoshi kuma farfesa aka ce farfesa to ya kai matuka ga ilimi da sunin ya kamata. amma yaje je yana maganganun da bayan kwana ɗaya ko biyu a ji kuma yan uwansa suna karyata shi abin da yana tamana da hankali da Allah muna roƙon su su rika haƙura da duk abin da ya faru tsakanin su can na manya mu mabiya ba ma jin daɗin al'amarin nan ko kankani. To godiya muke yi. To godiya muke yi. Sai kuma daga jihar Kaduna. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikassalam. salam. So ne mace barka da ake na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. To alhamdulillah ni abin da nake so janyo hankalin mutanen mu masu siyasa a Najeriya. A ɗauka fa siyasa ba da gaba ba bai kamata a rika siyasa ana habaice habaice ana magana wai yunwa yunwa ba. Ni na ganin idan ka ba kana kamfen ma kana magana yunwa arewa sai ga kamar ma kana zagi yan arewa ne to ya kamata mu hattara ita yin wannan da mutane ke magana ai ba ma wa a Najeriya duk wanda ya ce akwai wa a Najeriya baya aikin yi wadda karshe ina fatan alkhairi ga shugaban da kuwa sagu alhaji suleiman sahabi shindi a kebbi state ina mai fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gode. to malam musa godiya muke daga wace jaha da wa muke magana. dauda ne daga kaboji. to malam dauda muna jinka. ka. To gaskiya na jima ina neman wayan kushewa Allah ya sani samu na kai wajen shekara goma. To yau barka ka sami mu. Magana To ina jin mun rasa Malam Dauda. To lambar dai da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kuna nan dai tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau dai kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. So eh? daga wace jiha da wa muke magana? Ni ne alai Isu Daura. To, alai Isu. To muna jin ka. Eh, yawa saboda ra'ayi na don Allah 'yan siyasa su yi siyasa hankali kwance. ba tare da an ba tare da ana rigima ba don Allah kuma duk wanda yake goyon bayan bahari muna ƙaunar shi ɗari bisa ɗari saboda mun Allah da bahari za mu zaɓa ɗari bisa ɗari duk wanda ya nuna ba san bahari mu ma gaskiya ba mu sani to na gode to Alhaji Isu godiya muke mun gode da Isu mai salati To mal Alhaji Isu godiya muke mun gode. To madalla. Da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. Ana tare ne da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan na cewa. Wa alaikar salam muna jinka. A yanzu lafiya. Lafiya kalau da muke magana da ko wata jiha? kina magana da Muhammad Taya ne daga Haɗe da Jigawa State. To muna jin ka. ina so in tsokaci ne a game da yaudare-yaudaren da 'yan siyasa suke ma al'umma su sani fa cewar kan magiya waye irin zaluncin da suke wa al'umma da yanzu fa talaka ba su ɗauki wannan kaskancin ba kuma ina jan hankalin dukkan wani talaka da yake kasar nan ya zuba wanda ya dace da zaɓa wanda ya tabbatar da zai masa aiki gwargwadon hali ina fata a tashi lafiya to mun gode a nan muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya yanzu agogonmu na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da biyar sai labaran wasanni wasanni a takaice yanzu dai ta faru ta kare a kasar jamhuriyar kamaru an da aka kammala zaben shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar kamaru finkafut wanda aka jima ana tsimayi a gudanar a fadin kasar wanda ya lashe zaben shine yarima bombo saidu da ƙuri'u 46 ya doke abokin adawarsa tsohon mai tsaron gidan kasar jamhuriyar kamaru joseph antoine bell shi kuma ya samu ƙuri'u goma sha bakwai kacal sai kuma mai bi masa merge nyamsi ya samu ƙuri'u hudu sauran kuma ba su samu ko ƙuri'a guda ɗaya ba shi dai sabon shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar ta kamaru yarima saidu bambanjoya da ne ga sultan ɗin birnin bahun ibrahim bambonjoya kuma dama can mataimaki ne ga tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar wanda yanzu haka yake garkame a gidan yari sama da shekaru biyu da suka shuɗe iya muhammad yanzu dai masu riƙe da rikon ƙwaryan sun tattare ya nasu ya nasu dabara ya rage wa ga mai shiga rijiya muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru yanzu kuma sai labaran amma wannan karan a takaice. Amurka ta bayyana wani sabon salonta na fuskantar harkokin Afirka jiya Alhamis, wanda aka tsara da zummar kare muradun Amurka da kuma kalubalantar yunkurin kasashen China da Rasha na kulla hulɗar tattalin arziki da siyasa da kuma tsaro a faɗin nahiyar ta Afirka. A wata rubutacciyar takarda. mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaron kasa john bolton ya bayyana manufofin waɗanda aka kasabta su zuwa sassa uku waɗanda aksari ci gaba ne da matakan amurka ta fuskar soji da cinikayya da kuma tallafi a afirka abin da ke sabo kawai shine batun dukufa kan shirye-shiryen da za su iya yada muradun amurka muraran da kuma himma wajen hana china da rasha yin kane-kane a afirka wannan mataki ne da ya ba da fifiko kan muradun amurka da kuma hulɗar ɓangarorin biyu a cewar jennifer koka shugabar tsangayar nazarin harkokin afirka ta jami'ar george washington a hirarta da muryar amurka Michael Cohen tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya ce bai yarda cewa Trump na faɗin gaskiya game da batun katsalanta ɗin Rasha a zaben Amurka ba. Ranar Laraba aka yankewa kowane hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari saboda wasu laifuka da suka hada da bayar da toshin toshiyar baka ma wasu matan da ake zargin cewa trump ya tara da su don kar su fallasa lalatar gabanin zaben shekara ta 2016 To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya ba da umarni da injiniyan mu na yau Justin. Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya.